muna muku fatan alkhairi da kuma barka da sallah da kuma biki bikin sallah da ake muna muku fatan alkhairi kamar yadda aka sani a farkon al'amari shine idan muka zo akan ce kowa ya danna subscribe da kararwa kai tsaye a wannan tasha domin samun shirye-shiryen ba tare da matsala ba da kuma ita tashin ta can duniyar mu a yau sai ka sa taskan magabata a gaba to ne zai kawo maka direct shi ma sai ka dana subscribe da kararwa a wannan tasha ɗin don samun shirye-shirye kai tsaye kamar yadda muka saba mukan gayyato al'umma wanda muke tattauna da su kai tsaye ba tare da wata matsala ba to a yau ma muna da wanda suke baƙi da suka kawo mana ziyara ta musamman za mu kirawo su ɗaya bayan ɗaya mu tattauna da su to insha Allah a ƙarƙashin jagorancin shi shugaban nasu wanda ya zo ya jagorance su suka zo wannan ziyara ta musamman ga shi nan a gefe na mune masa sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullah na'am zan so yanzu zan miƙa abin magana zuwa gare shi domin a ya gabatar da sunan shi da kuma ɗan tattauna da zamu da shi insha Allah ba tare da matsala ba assalamu alaikum na Aliyu Mamu sai ka to misali za ka iya faɗan shekarunka da kuma inda misali makaranta da sauransu da ungoku na shekara ta goma sha biyar a yanzu kenan mm. na sunan layin layin ibrahim kali na layin malam ibrahim kali kenan na can ko eh. na to a makaranta a a aji nawa kake bangaren a makarantar ku ta boko kenan SS1 SS1 kake ko Islamiyya kuma ana taba Islamiyya ita ma ana karatu na addini kuna eh. misali a matakin karatu yanzu fa kamar izu nawa kuke ko abin nan yanayin karatu eh, izu talatin eh. sama ne ko ƙasa ne ƙasa kuki daga ƙasa kenan kafi ko mm. suratul kafi kuma ka iya baki yanzu normal komai aka ce za ka karanta abu ba tare da matsala ba za ka karanta to masha Allah me ya baka sha'awar zuwa wannan ziyara gare mu ta musamman wannan bangare da muke gabatar da wannan shiri menene ja hankalinka ka kuka ce za ku kai ziyara karkashin jagorancin su sauran yan uwa da zamu kira wasu na menene sa ka ma'ana ya sa kai sha'awar zuwa wannan abin nan na ina jin ka baka bibiyan mu kenan a cikin bidiyon mu to kaɗan kaɗan to ai akwai abin da ya sa ko misali ka ce ni ma ya kamata dai a zo a tattauna da ni ɗin ko shi ya sa sai ka ce mu ma za mu kawo ziyara to menene ya sa ka abin da ya sa ni na'am wannan saboda dan ka. da za a yi dan ne sauka ka ziyara ziyara ko eh. da kuma abin nan bangaren ziyara da kuka kawo ko eh. to abu na gaba shine misali a takaice wanda abu kake so ka zama nan gaba misali a rayuwarka wanda za ka taimaki al'ummarka da shi cewa kana da ambushin kana da burin ka zama kaza domin dalilin taimakon al'umma ina son zama likita menene yasa kake so ka zama likita saboda taimakan al'umma al'umma ko eh. musulmai da sauran al'umma gaba eh. ɗaya to abu na ƙarshe zan takaita tunda akwai sauran mutane da yawa hmm. a ah, wace shawara ka ba wa matasa ire-iren ku da wanda suke ƙasa da ku da wanda suke sama da ku wata shawara ku guda ɗaya ku guda biyu ka ba su shine shawarar da zan bayar mu dage kawai karatu karatu eh. shine kawai shawarar da za ka ba su domin karatu shine ginshiƙin komai ko na'am shine menene sunanka a ƙarshe aliyu to Allah muna godiya malam aliyu shafi muhammad da wannan ziyara ta musamman da kawo sai kuma lokaci na gaba idan mun sake ta ku insha Allah muna maka Allah ke hanya Allah mai da kai gida lafiya za mu kira wakili na gaba a ɓangaren insha Allah to na masha Allah lafiya to na gaba ya yazo sunana al'amin abdullahi na a shekara ta sha na ina layin balaraba turoma yan gaba gaba kaɗan eh na ina layin balaraba turoma eh ina da to misali bangaren karatu eh kuma a aji nawa kake ina assistant ok ss3 haka adin ma ƙarshe kenan ko js3 js3 ko ss js3 to js ko eh to masha Allah bangaren islamiyya kuma fa a yanayin karatun ku yake izu nawa kuke muna izu goma a sama daga saman kakara bakara kenan daga bakara ali imran nisa'i ko eh. na'am anan kuke gabatar da karatun naku ko Ka iya baki shi ma ko? Insha Allah. Masha Allah. To bangaren a me ya baka sha'awa wajen ka mana ziyara a wannan bangare da muke tattauna da mutane daban-daban musamman bangaren abin da ya shafi rayuwa da abin da ya shafi al'umma. Abin da ya ban sha'awa? Shine a zuwa haɗu a yi zumunci. Na. Mm. A ba a yi karatu. wasu masu amfana na'am shine abin da ya sake na go to masha Allah eh to abu na ƙarshe shine shawarar da aka ba yan uwanka ire-iren ka matasa da kuma wanda wasu kai ka ba da wanda suke son gobe wasu shawara za ka ba su su riko da ita shawara za ba su su yin da yin karatu boko da na addinin musulunci to mm, wannan karatun kenan ko eh. shi zai taimake su zai ba su wayewa da eh. ci gaba a rayuwarsu da duniya da lahira to masha Allah muna godiya menene suna ka sake ga to malam alamin abdullahi muna godiya da ziyara Allah ya mai da kai gida lafiya za mu kira wani na wakili na gaba insha Allah domin shi ma ya zo mu tattauna da shi Na'am. Rahman Speech Sunana Muktar Abdullahi. Na. Ga Mijin Zaki Layin mana Ibrahim Kai. Na. Shekara ta sha shida. Masha Allah. To bangaren a aji nawa kake yanzu? Bangaren abin da shafi karatu. SST ne ke. Islamiyya kuma ilimin sha biyar daga ƙasa. Daga ƙasa ke ko? Eh. To misali ana ci gaba da karatun koko an daina? Ana ci gaba. Har yanzu ana zuwa ba a laban makaranta? Eh, ba yi. in an tura ana zuwa ko masha da baki kuma fa anya eh, amma ana iya eh, kuma ana ci da kokari za a yi kokari a an iya karatu sosai eh. masha Allah to bangaren misali matasa ire-iren da wanda ba su kai ku ba akwai wani abu da ka taba hankuwa ko kake hangi cewa suna cikin wani abu wanda zai iya halakar da su ku zai sa rayuwarsu ta rashin kyau akwai wani abu da ka hango musu wanda matasa suke fama da shi yanzu gaskiya na to da shaye-shaye shaye-shaye ko eh masha Allah kana da misali da zaka bayar akan wannan ila shaye-shayen ko akwai wani wanda ka sani cewa ya fada irin wannan al'amari wanda na sani to ba sa maka ka faɗi sunan shi ba a'a misali eh, irin abubuwan da shaye-shayen ya jefa shi da kuma illar wannan abin da ya shiga na shaye-shayen tana illar da dai tana wutar da mutum nan yana taba masa kwakwalwar shi kenan ko eh, eh. masha Allah daga ƙarshe wanda shawara za ka ba sa ire-iren ka wanda suke su dake da karatu su ringa magana su ringa biyayya to masha Allah to za mu kira wali a wakili na gaba insha Allah shi ma domin mu tattauna da shi malam wa muna godiya ta musamman a akan wannan ziyara da ka mana yau da ƙarshe kuma me kai ka cewa me baka sha'awa cewa bari ka kawo mana ziyara a wannan tashar miki tattauna da mutane menene ya ja hankali saboda ba wanda ba su ba wasu da sha'awar su ma dai nan ga wasu dinga zuwa to masha Allah muna godiya Allah ya ta gida lafiya na'am na'am wakili na gaba shine zai faɗa mana sunansa da inda ya zo kuma da wanda sunana abdallah danjuma sani to masha Allah kai kuma yanzu misali a aji nawa kake kai ma a makarantar ku wannan nan ke JS3 JS3 eh. bangaren boko kenan eh. bangaren abin da ya shafi karatun addini kuma fa ina a izu na wannan goma sha biyar izu goma sha biyar ko? Eh. Masha Allah. ɗan ƙasa. Bangaren shekaru fa, wanda ya tafi ya gaya mani shekarunsa. Shekara ta ɗan eh, sha biyar. Shekara sha biyar ko? Shi wancan fa na farko ya faɗa ko? Eh ya faɗa ko? To shekara sha biyar ko? To masha Allah. Ka iya baki kuma? Eh na iya baki. To masha Allah. Ya ana dagewa da karatu har yanzu ana zuwa. Eh ana dagewa. Wa to masha Allah. Ah, ba a taɓa laɓewa a makaranta da aka tura ka ba? Ah, ba a taɓa yi ba. Ba a laɓewa ana tafiya? Eh, da zarar an kai ka? Aw an an ce ka tafi sai ka tafi ko? Gara an ce a tafi a tafi. Wanda shawara za ka ba ɗalibai wajen zuwa makaranta? To da farko dai zan iya cewa to ita wannan dai makarantar idan ka je wannan ɗin ka ce samuwar ka ce. Ma'ana amfanin kanka ke? Eh amfanin kanka ce. To masha Allah. To da ƙarshe shawara ta ƙarshe da za ka ba matasa abin da ya kamata su rike a rayuwarsu. farko dai zan ce Ɗan wasu su daina yin wannan shaye-shaye to ma kenan ko eh, saboda illarsa saboda illarsa ka hangi mutane da yawa suna yi kenan kuma sun fada cikin abubuwa marasa kyau eh. to masha Allah menene Abdurrahman kuwa a Abdallah dan Jumasa to masha Allah muna godiya da ziyara da ka mana muna maka fatan Allah ya mu da kai gida lafiya sai kuma wakili na gaba insha Allah to ga wakilinmu na gaba shi ma yanzu zai faɗa mana sunansa insha Allah na'am sunana muhammad Shafi muhammad to malam muhammad Shafi muhammad barka da zuwa ah, kai ma za mu ji za mu so mu ji karatun ka matakin karatun da kake ciki yanzu ajin da kake bangaren abin da shafi karatu no karatun karatun boko ba karatun boko mm. ina js1 js1 ko mm. to masha Allah bangaren a ah, islamiyya kuma kashiya kuke wannan karatu kuke ina izu goma Izu goma kasa? Eh. Masha Allah, baki anya. Ba dai sosai ba. Ana koyo, ana ci gaba da karatu. Eh. Ba wasa. Mm. masha Allah, wanda shawara zaka ba ƴan uwa matasa musamman bangaren abin da shafi karatun su. Barko an tura su na gwangwani. Wake gwangwanin ɓalaɓewa ko? Eh. Ashe ka sa ka sha gano wasu suna yi kina. Eh. To, masha Allah, kai ma kana yi kina. Eh? Ni ba na yi. Ba ka yi, ka tabbata? taɓa yi wa ko ko ɓoye mana za ka yi to masha Allah a dagi da karatu muna godiya da ziyara da aka kawo a wannan sai muna maka fatan alkhairi Allah mai da gida lafiya sai kuma wakili na gaba insha Allah za mu sake ji To, Na. na'am sunanka kenan ko to masha Allah barka da zo shi wancan ba mu ji sa ba na manta ban tambaye shi ba ko ya faɗa ya faɗa to shekarunka nawa a yanzu sha uku ko to masha Allah barka da zuwa a ɓangaren boko a matakin karatu da kake Da 3 ko Ɓangaren a islamiyya fa ɓangaren karatu sha biyar ƙasa ko tsakiya ko sama ƙasa masha Allah baki kan an iya shi ma sosai kuma masha Allah wace abin da shawara kake misali zaka ko kuma ka hango matasa wani matsala da suke ciki wanda Allah irin abin da suke ciki zai iya jefa su wani abu abin da suke aikatawa ka hango wata matsala to masha Allah da farko matasa suna gwangwani su jefa kansu kamar ya gwangwani gwangwana makaranta an tura su ba sa zuwa eh, ba sai dai su je su labe a bango a wannan kai ko a bango ko a cikin hango eh. su ta shaye shaye a karatu to wace illa zai kai su wannan shaye shaye misali za su zama da kikai mm. mahaukata kuma to tana suna mm. shaye shaye yana haukar da eh, mutane kin to to masha Allah to misali a ƙarshe kuma wace shawara zaka ba wa matasa? da za su yi riko ita sai dinga zuwa makaranta su riƙe hmm. addinin su dinga hmm. sallah Masha allah. bokan ma bayan na addini bayan na addini to masha Allah masha to masha Allah muna godiya mebe ah, sunanka ko eh, suna Ramus ba Abdul. To Malam Yusuf Abdul Kali muna godiya da ziyara Allah mai da kai gida lafiya sai a ah, mana ah, wakili na gaba ko shi ma za mu ci insha Allah. Bismillah. Wa alaikum salam. Suna na Khalid Sani Yoko. To masha Allah. Na sha sha uku. Mm, masha Allah. Bangaren karatu fa na buku? Ina JS1. JS1. Eh. To bangaren bangaren ah, abin da ya shafi ah, karatu fa na addini. So izu na goma a ƙasa sai izu na shida a sama. goma sha shida kin eh. to masha Allah eh ka ce shekara sha uku ko eh. to eh to misali a ire-iren ku a da kuke ma'amala da matasa tunda kuna an zaɓo ku ne saboda an ga cewa kuna da hankali aka zo ake tattauna da ku misali wani abu matasa suke wanda kai kana ganin abin bai kamata bai dace ba yanzu kawai shaye-shaye na ga kuna yawan magana shaye-shaye kun ya yawaita ne kenan yanzu eh, a ko ina gaskiya ko to masha Allah ah, hmm? da kuma in mutum ya je makaranta sai kamar malam ya bada a je mai aikin gida hmm. sai da an da daga sallah shi ne sai ka yana cewa gaskiya ba zai zauna a ajin makaranta ne ba zai zauna a saboda san malam zai zo ya karba eh, assignment kuma bai bai da ke to shi ba zai a gida ba eh. sai dai in malamin ya fita sai ya dawo to kaga wannan illa ce ko sosai saboda abinda aka baka aka ce kai aiki ai alkhairi ne ko ana so ka kware ne shi yasa za a baka aiki a gida ma a ce kai saboda in ka zo exam ka san me za ka rubuta gaskiya ne mm, haka ne to masha Allah a ina dan uwanka ai akwai yan uwanku ko na ga da yawa su zazzo ba an ce za su zazzo da yawa akwai dai wanda shi ma yanzu za mu kirawo shi ina professor a ga da professor yana nan ko yana gida ko baya gari yana gari to masha Allah shine eh, wannan wala Allah mutane da yawa sun san sananne ne dama mahaifin naku ko professor wa sai ka gaya mutane sani oh, sani wa professor sani miku ko e bangaren me kwas a gari ko ai agriculture ko mm. to masha Allah muna masa godiya eh, da sauran yan uwanka gaba ɗaya a gaishe su muna maka addu'a Allah mai da ku gida lafiya mm. masha Allah sai wakili na gaba kuma na Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am, Malam Haruna Hassan barka zuwa. ya bangaren karatu a aji na kake jss3 js3 ko to eh. masha Allah bangaren wanda ya shafi addini kuma fa da kasa ne ko kasa ko eh. baki kuma anya eh, ana koya dai Tun masha Allah shekaru kuma fa sha hudu ko sha uku Tun masha Allah muna da matasa kenan da yawa ko daga sha uku sha hudu sha biyar ko ko ba sha biyar sha shida to da sha shida ko to masha Allah to kai ma a misali tunda kun kawo ziyara kaga kuma wala Allah wani abu ne baka sha'awa haka ce bari ka kawo ziyara din to me ya kawo ka me ya sanya ka haka ji daɗin cewa bari in kawo ziyara wannan bangare da ake tattauna da al'umma saboda za mu karu kuma za a tattauna to masha Allah ne abin da yasa kenan ko eh. to masha Allah a bangaren shawarar da zaka ba yan uwan yan uwan matasa ire ka wanda ya kamata su riko da shi eh, wanda za su yi kwaɗayi tuma a ce yau gobe a gayyato su ko eh. tun akwai su da yawa wanda za su zo din ba su zo ba to wanda abu za ka ba su shawara za ka ba su su rinka zuwa makaranta su daina hmm. irin rubuta to masha Allah sai ma muna maku godiya da wannan ziyara ta musamman muna fata Allah mai da gida lafiya insha Allah shikenan ko to masha Allah za mu sake da tattauna da ku akwai tattauna da zamu ta saka rawan da ku insha Allah muna muku godiya Allah ya taimaka Allah ya ba ku ilimi mai amfani Allah ya taimaka mun sake zagayowa bangare na wakilin wannan matasa da suka kawo mana ziyara gashi ne a kaluna. wanda fatan alkhairi da kuma farin ciki zaka nuna akan wannan ziyara da kuka kawo ta musamman kai ne wane ne to masha Allah gashi yau ka zo wannan tasha mai albarka ana tattauna da kai wanda farin ciki ka nuna za ka nuna kuma da wanda shawara za ka ba umma wanda ma ba su zo ba wanda shawara za ku ba su domin su ga sun halarci wannan tasha mai albarka farin ciki na shine na kuma Allah ya ba su ikon su musa a cikin na su samu damar na mm, kuma shawarar da zan bayar na shi ne Allah ya ba mu ikon dajiya sosai na wadan karatu ta nago mm. to masha Allah sai bangaren mutum na biyu shi ma gashi na muna tare da shi zai faɗa mana sunansa na na shawarar zan na Mm. daurewa ne halartar na amfani da mutane na masha Allah Wannan ka ji farin ciki kenan ko ƙware mm. na na ake tattauna kuma ko eh. eh to masha Allah to masha Allah muna magodiya sai wakili na gaba shi ma insha Allah gashi da muna tare da shi na na mala haruna kai ma ga ka yau ka zo to wanda farin ciki ka ji da kuma kasancewar abin nan da shawarar da za ka ba mutum ina jin ciki kuma kowa zai sami na experience wajen zuwan kenan ko da yadda aka tuta to masha Allah sannan shawarar da zan ba mutane su rinka zuwa makaranta su daina mutanen to masha Allah sai wakili na gaba shi ma gashi muna tare da shi na na to kai ma ga ka tsinci kanka a wannan tattauna da aiki kuma ka kawo mana ziyara ta musamman me na ina jin ka wacce shawara za ka bayar shawara da bayar ku dage mai aiki da abin da muka na na Amin. Wato duk abin da za ka yi kenan ya zama to kana aikatawa kenan ko? Kai zama to ka faɗa abu lima ta kununa ko? Mala ta falo. Kana faɗa abu kuma baka aiki da shi. To masha Allah. To sai wakili na gaba shi ma gashi muna tare da shi. Um, sunana Abdul Na. To bi shawar da zan ba matasa shi ne a daina yin wannan

tunda kuma manzo Allah sala ya yayi magana ko cewa ya hana kaza uku askin banza wato askin banza kana ba su shawara su dena kin ka wannan shawara ce mai kyau to masha Allah sai wakil na gaba shi ma gashi muna tare da shi na shawarar da nake so in ba matasa shawara ce a kan yi wani to eh bali ita ce take hana take sa su shiga ungula makaranta to sun sa abin a zuciya su kenan sun zama irin kasashen arna wannan hmm. turai su suna ganin su da daddare ma yi suke hmm. ne suka sa kansu su ma sai sun zama to yadda hmm. suke in suka yi zama su ma su fara yi da daddare haka aljanu ya kama su sai da karshe su dawo su fara gungura makaranta su daina zuwa ma makaranta kwata-kwata To, masha Allah. To, wakili na gaba, gashi muna tare da shi kima? Sunana Khalid Sani Na. Wannan abin da mun faɗa shi ne masu yin shashaye. Na. Dan suna yin shashaye. Hmm. Wannan suna doɗeya. Kwakwalwarsu tana doɗeya. Kwata-kwata. Da kuma kodarsu tana yin baƙi. To, dalilin shashayen kenan. Eh. Eh, wannan abin nan yana sa abin nan ko su ta dodi da zuciyarsu gaba ɗaya ta samu matsala da kuma shan ƙwayoyi eh da kuma shan magani ko likita bai ce ka sha ba hmm. shi ma yana sa kwakwalwarka ta ta haukace ta dodi to hmm. kai ta yin abin da baka sa kanka ba eh wannan shine shawarar da kake ba su eh. to masha Allah na sai wakili na gaba shi nan muna tare da shi ma wa alaikum salam na shawarar da ne makaranta na ka na da yi kuma ka hmm. nake so yi mutane su ma dawo su dinga zuwa makaranta su dinga yin ziyara na juma wajen yan uwa kenan ko hmm. a dinga kai ziyara ko eh. to masha Allah to wannan su ne kusan wanda muka tattauna da su wanda ake ganin su gaba ɗaya uh, sun kawo mana ziyara uh, ta musamman zuwa wannan tasha mai albarka uh, muna musu godiya da kuma fatan Allah mai da su gida lafiya A akwai su da yawa wanda ba su zo ba amma akwai zururuka dai da ya tsare su shi yasa ba su samu damar sun zo ba suna da yawa don a cikin mutanen kusan kai wajen arba'in ko list din nan ko? Eh? Mutane hamsin. Eh. A list din. Eh. To ya aka aka sami failure wajen attending eh, abin nan din. ɗin. wanda aka tura message ɗin bai gaya mana ba. Bai gaya mana da wuri ba mu je maka a wajen su. Ok, shi yi PRO ɗin naku wajen wanda yake isar da saƙon. Eh. To kuna da wani buri yanzu da misali a matsayinka na shugaba akwai burin da kuka yanzu zuwa na gaba wani akwai tsarin da kuka yi eh mu tsara da za a sosai eh kaman a samu attendant din mutane da yawa eh insha Allah wannan sosai to masha Allah eh misali a bangaren abin da ya shafi ya su wanda kuke tare da su din yara ne kadai ko akwai akwai yara wanda suke yan shekara wanda suke kasa da haka da ku ko kuma a'a ko akwai wanda suke sama da ku to mutanen da yawa kenan to masha Allah menene manufar ku ta wannan taruwa da ake kuma misali tunda akwai wata kamar ya kungiyar da ku tara wata ake zama an fara zama kafin azumi eh to menene manufar zama din da ake manufar zama mu shine wannan mu gyara al'umma na zama shirye to eh eh zama masu wannan Qur'ani hadda eh to zama don mu bitan karatu okay wannan zaman kenan ko to misali akwai wani abu da kuka tsara kenan wajen karatukan naku eh tsara sosai na kamar bayan daga sallar magarba za a isha muke dan samu a zuwa. a yi karatu? Eh. an sun sa babban littattafai na wannan na hadisai da nasu sira duka da duka an siyo su sabon hmm. wala Allah ai za a dinga ganin kuma ai ku kai tsaye nan gaba wajen wannan karatun naku eh. kuna da burin cewa a ba wasa yanzu kenan ko ba fashi To masha Allah. Eh? Bangaren makara kina. Da kuma fashi. Ok, fashi? To masha Allah. Hmm? Shi kenan ko? To wace addu'a yanzu kuma addu'a da aka mana ɗaya bayan ɗaya? Wace addu'a za a yi ta fatan alkhairi ga kowa? Ah, abu saƙo na ƙarshe da kowa zai bayan addu'a da ziyara da aka za mu fara daga ɓangaren shugaban jagora inda ya zo na ɓangar addu'a da za ka yi ga fatan alkhairi na Allah Allah ka sai Allah ka samu da yi waka Allah. to masha ne kai kuma wanda fata na gaba na fata na garba ce tunda sun yi addu'a ko za ku iya abin nan to kenan masha Allah muna muku a fatan alkhairi gaba daya da kuma Allah mai da ku gida lafiya sai a tsaya kuma insha Allah za a sai a dan zauna insha Allah